يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درس لك جديدة ثلاثين دبيار وبيتر لتاني قلوب المران والنبي جبا سروا لتاني ابن حجر الأسلام muna cikin kitabun buyu babi na farko shi ne babu shuruɗihi wa ma nuhi anhu za mu karanta hadisi na tara. shi kadai insha Allah ta'ala wannan hadisin yana dauke da bayani akan hukuncin wato ciniki na karambani akwai cinikin da ake kiransa cinikin karambani wanda shi ne baikul fotoli da larabci wannan babu dama yana dauke da bayani akan nau'ukan cinikayya waɗanda aka hana a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nau'ukan cinikayya waɗanda aka haramta saboda haka ya kawo wannan hadisin don bayani akan hukumul bayyil fuduli wato shine hukuncin ciniki na karambani wa an urwa al-bariki kuma an karbo hadisi daga urwat bin abin ja'di sa'd al-bariki hada shi masa urwa al-bariki urwat bariki وتهروة بن سعد الباركي الباركي نسبته إلى باركة جبل من اليمن وفي ونسوط أكثر يمن وننصر على كرانك باركة وان دي سكولة وان ينكي نوى ننصر على كرانك الباركي مسمي جمل رضي الله عنه أبدا يكارا نخير ذلك yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ana cewa shi ne ma mutum na farko wanda sai na umar ya naɗa shi a matsayin alƙali a zamanin da duk wanda aka ce ma an naɗa shi alƙali ko masani ko a yau bare a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne mutum na farko wanda sai na umar ya naɗa shi ba shi alƙalanci a yankin kufa كاتين زبايا سيدنا عمر ينقى شريف بن بهاري الكندي الله يكاد مسير لكاتب فتح الباري فتح ابن حجر هنا بكنا أكثر من الصحابي ليروي حديث أنه أروة الباركي التي كان ممن شهد فتوح الشام yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wadanda suka kai musulunci kasar Syria su suka fara kai musulunci kasar Sham bayan sun kai musulunci wani zara har ya zauna a wurin bai dawo ba mutum ne mai sha'awar jihadi wato yada addinin musulunci bayan rasuwar sayyidina eh, umar sayyiduna Usman Allah ya kara musu yarda ya zama halifa saboda haka sai ya dauko shi daga Syria tunda dama sun ya taba alƙalanci a Kufa a zamanin sayyiduna Umar sai sayyiduna Usman ya bashi gwamna gaba ɗaya na yankin Kufa a ƙarƙashin sa lallai ya samu daraja cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar ya taba rikon alkali kuma ya taba rikon gwamna a zamanin manyan halifofi zamanin na umar da kuma zamanin na usman allai kada musu yarda eh, don haka ya sa ake sanya shi a cikin sahabbai waɗanda ke da daraja wato mafi ɗaukaka kuma yana da wani hali wanda malaman tarihi suke cewa babu wanda ya samu hali irin wannan ɗabi'arsa ce ya rika sayo da wakai yana daure saboda tsananin son jihadi wanda ya rawaito hadisin wanda yana sahih bukhari yake cewa ra'aytu fi dari bi na farasan na kirga da wakai guda saba'in a gidan wannan sahabin urwatul bayaki yana ajiye da dawakai inda duk ya samu wadata su sai sai doki ya aji shi doki ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, misali hadisa liman bukari wanda abu huraira ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ba farasan fi sabilillah duk wanda ya tara doki saboda kawai jiran jihadi in dai wannan wato ita ce manufarsa imanin billahi wa tasdiqan bi wa'dihi matukar mutum yana imani da Allah yana gaskanta alkawarin Allah to shi wannan doki da mutum ya daure shi mazo Allah ya ce idan dokin ya koshi ana rubuta wa mutumin lada idan dokin ya sha ruwa ana rubuta wa mutumin lada idan dokin ya yi fitsari a rubuta masa lada idan ba haya yayi a rubuta masa lada wanda duk za a sanya fi yau yawmal qiyamah idan dai mutum ya sai doki saboda wato jiran jihadi saboda haka yasa wannan sahaji yake tara dawakai babu wani sahabi da ya samu irin wannan shaida tarihi fa urwa bin abi al-ja'di ba'd al-bariki da ya rawaito hadisin nan ci gaba yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba bashi sunan dinari sule na zinari shi ake kira addina ya shari bihi ubiyatan ya sayo masa dabbar layya au shatan ko kuma afiya ɗayan biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi sule sulan zinari liyashtari bihi ubiyatan au shatan manzo Allah ya bashi kudin dinari akan ya sayo masa dabbar layya ko kuma ya sayo masa akuya wannan shakkar ta samu ne wajen wanda ya rawaito hadisin kamar yadda zai cikin shakkin hadisin wato a littafin aunin ma'adu da mujallar da shafin gari biyu da arba'in da ɗaya ga ali shakkun minar rawi wanda ya rawaito hadisin shine yake shakka shin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kudin dinari din nan ya ce mana ya sayo masa dabbar layya ne ko ya ce ya je ya sayo masa akuya kawai fashtara bihin shataini fashtara bihin shataini a wani littafin babu bihi ne. fashtara bihin shataini ne ya tafi kasuwa sai ya sayo wakai guda biyu da wannan sule daya ba ba a ihdahuma bi dinari bayan ya sayo awakai guda biyu sai ya sayar da akuya guda a kan sunan zinari daya saboda haka sai ya dawo ma'anar sallallahu alaihi wasallam fa taku bi shakin wa dinari sai ya zo ma'anar sallallahu alaihi wasallam da akuya guda da kuma sunan zinari kar mu manta cewa sunan zinari guda daya annabi ya bashi ya je ka sayo ne akuya da ya tafi kasuwa me yayi sai ya sayo awakai guda biyu maimakon akuya ɗaya kaga sabanin umarni da aka masa bayan ya a wakai guda biyu sai sai da akuya ɗaya ya samu sunan zinari wanda asali dama sakon su ne aka bashi saboda aka sai dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga akuya ga sunan zinari fada'a lahu bil barakati fi yi. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الدعاء الله يمتعي عن بركة ودعا تكينشي لكي يتعالى يوشي ودعا الله يمتع الدعاء ودعا يتعالى الله يمتع البركة حركة الكاف وانشي لكذا كي الله يمتع البركة وانا الدعاء دعا النبي صلى الله عليه وسلم يمتع سيتبيش الله يكره وانا الدعاء فكان لوشترى ترابا sai ya kasance wato daga baya da dai zai kai ƙasa ba rabi hajji da kuwa ya samu riba ce wato ko da a ce ƙasa ce zai saya wannan ƙasa ta ya samu riba a kan saboda addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam da kai shi yake kam kamsatu malama hadisi biyar suka rawaito wannan illan nasa'i wato banda al-imam an-nasa'i da an ce biyar ban da annasa'i malamai hudu ke. amma wannan lafazin da ya zo cikin bulugul maram lafazin al-imam abu dawud ne yana kitabul buyu babun fil mubaridi yukhalifu al-mubaridu yukhalifu hadisin yana sunan tirmidhi kitabul buyu babu ma ja'a fi ishtirakil wala'i wa badri an dalika amma yadda hadisin al-imam turmidi ya taho akwai dan bambanci da yadda lafazin ya zo cikin sunan abi dawud kamar yadda ibn hajar ya kawo hadisin al-imam bulugul maram wannan lafazin al-imam abu dawud lafazin al-imam turmidi an urwa al-bariki qala dafa'a ilayya rasulullah dinaran yace manzon Allah ya mika min sulan dinari li ashtari lahu shatan da ku sayo masa akuya guda fashtaraitu lahu ne sai na sayo masa awakai guda biyu fa bi'tu ihdahuma bi dinari sai na sayar da ɗaya daga cikin awakan nan akan sulhun dinari ɗaya wa ji'tu bi shati wa dinari ila annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai na dawo ga annabi ga akuya ga sulhun dinari fa zakara lahu ma kana ya ba mu annabi labarin abin da ya auku saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam zai so sanin me ya faru sai ce kaji kaji ya rasulullah fa qala lahu sai manzon Allah ya ce masa barakallahu laka fi safaqati yaminika kaga hadisin al ya fito da lafazin addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam amma hadisin al-imam abu ya ba da labari kawai annabi ya roƙa masa albarka sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake barakallahu daka fi safaqati yaminika Allah shi maka albarka cikin cinikayya da kake yi da hannunka wato duk cinikin da kai da hannunka Allah ya ma wannan cinike albarka fa kana yakhruju ba'du ba'da zalika ila kunatil kufa lokacin yana yana kufa kamar yadda muka ce zamanin sayyidina Umar ya zama alkali a kufa zamanin sayyidina usman ya zama gwamna a kufa su sahabbai wato ba sa barin harka ta kasuwanci saboda haka sai tafi kasuwa ana kira wannan kasuwa kunasa a garin kufa fayar fakon rib al'azim in ya tafi kasuwar sai samu riba mai yawa fakani min aksari ahalin kufa tunada da aka waye gari duk garin kufa babu wanda ya fi shi yawan dukiya baya asara a kasuwancinsa a dalilin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga hadisin kuma yana sunan ibn majah yana kitabu sadaqat babul amin yattajiru fihi fayarbah eh, lafazan al-imam abu dawud yace fada'a lahu rasulullah bil barakati sai manzon Allah ya masa addu'a Allah ya masa albarka qala yace fa kana da mushtara turaba na rabiha fi saboda aka sai ya kasance ko da kasa ce zai saya to sai ya samu riba a kanta hadisin yana al-musnad imam ahmad shine malami da hudu al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam ibn majah al-imam ahmad shi ya yace rawahu al-khamsa illa an-nasa'i al-imam ahmad yanda ya kawo hadisin ya taɓa ta hanyar shabib eh, bin garkada shabibu bin garkada annahu sami alhayya yukbiruna hadisun bai zo kai tsaye daga urwatu bariki ba wani ne a yankin na yaman ya ji mutanen wurin suna ba da labari wato kabilar kuma bai ayyana mutanen suke ba da labari ba kamar yadda imamul bai haƙi Alimamul karkwazi da sun tabbatar da haka wato ya fi mutane na ba da labarin kurwatu albariki albarkan da ya samu ta dalilin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah ba'atha ma'ahu bi dinarin yashtari lahu ubuhiyya a hadisin al Ahmad ya bayyana karara tabbar lai ya ce mazan Allah ya ce je so masa a kasuwa wa kana marratan a wata riwaya kuma ya ce shatan ya je so masa akuya kawai fashtara lahu isnatayn saboda ka fiye ya sayo wakai guda biyu wa ba a wahidatan bi dinari ya sai wakai guda biyu a kasuwa maimakon ya kawo su ga annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu sai ya sake wani karambani sai ya sai da akuya karambani na farko an ce masa ka sayo akuya sai ya sayo guda biyu karambaji na biyu sai ya sai da akuya guda daga cikin biyun saboda ka sai ya dawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam yani atahu bil okra ya zo da akuya guda fada'a da ku bil baraka fi bayyi sai manzo Allah ya masa addu'a Allah ya masa albarka a cikin sa waɗannan su ne marwaita guda hudu da ibn hajar ya faɗa amma ba su kaɗai suka kawo hadisin ba hadisin yana sunan da kutuni kitabu buyu an urwata bin abil ja'di al-bariki anna rasulullah lakiya jalaba yanda al-imam dar kutuni ya bada labari wata rana a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi attajirai sun shigo da awakai masu kawo kaya gari kayan sayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ya hangi ga attajirai sun shigo da dabbobi fa a afahu dinara sai ya ba ma urwa urwa bariki su ne guda fa kada sai ya ce masa ishtari lana shatan ka je ka sai muna akuya guda kada ya ce falaka saboda haka sai ya tafi fashtara shatai ne bi dinar sai ya sai awakai guda biyu <clears throat> akan su ne daya فلقيه رجل جنى داوى dawowa sai ya hadu da فباعه شاة بدينار ba a hushatan bin ina fa ba a hushatan bi قال يجي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار سيته قع النبي صلى الله عليه وسلم قع أبويا قع سليمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شين في النبي مسعى الدعاء بارك الله تعالى لك في صفقة يمينك Allah shi maka albarka cinikin da kake da hannunka sai ce fa in kuntu la aqumu bil kunata nakan tafi kasuwar kufa al kunata fa ma abrahu hatta arba'a arba'ina alfan a rana guda idan na shiga kasuwan kan samu riban dubu arba'in kafin rana ta faɗi duk abin da ya sa a gaba Allah zai samu shi albarka saboda addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai riwaya kuma ta biyu wanda Imam Ahmad ya kawo yace haddathana Zubair bin al حدثنا الزبير بن الخريج حدثنا أبو لبيد عن أروة بن أبي الجعد الباركي قال عرض للنبي جلب وترانا ما تكاو كايا وتقرم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يحيي manzon Allah ya haifi waɗanda suke kawo dabbobi fa a aqani dinar sai ya bani sule da wa kala sai ce ai urwa ya kai urwa itir jalaba kaga ga masu kawo awakai sun zo ka je ka same su shi tare lana shafin ka saya mana akuya guda ba a sai tun jalaba sai na ka ga waɗannan wato attajirai ba sa wantu sahiban na yi ciniki da mai awakan fashtarai da min gushatai ne dina, ya sayar min awakai guda biyu a kansu da zinari daya Ba ce ku a ku kuma sai na kuma ina kora awakan ko kuma ya ce a kudu kuma ina jan su ɗayan biyu fagasiyar ne da sai wani mutum ya haɗu da ni a hanya mani ya min ciniki yana buƙatar akuya guda ya'ani fa abi uhu shatan bidina da sayar masa akuya guda a kan sule ɗaya saboda haka sai da yadda wa ji'tu bidina wa ji'tu bishati sai na dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sule ga akuya haka ya zo cikin asunan kubra na al-imam al-baihaqi eh, urwa bin abi al-ja'd al-bariki yace a bani rasulullahi dinaran manzon Allah ya bani sulan dinari guda daya fa kana yace ishtari lana bi shatan je ka sayo mana akuya daya da shi shatan bi ma'ana akuya daya fan talabtu sai na tafi su shatayn bi dinar na sayo awakai guda biyu akan sule daya falakiya ne rajulun fi tariq ina dawowa sai wani mutum ya hadu da ni a hanya fa kawo mani bishatin ya yi cinikin wato in sai damar akuya guda fa bi su ha bi dinari sai na sayar masa wannan akuya akan zai ba da su da fa na fiye sallallahu alaihi wasallam sai na taho ga annabi fa kuntu nace ya rasulullah hadha dinarukum wa hadhihi shatukum ya rasulullah ga ga sunan kuma ga akuyar ya zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sai manzo Allah ya tambaye shi wa sana'ata kaifa ya aka yi ya aka yi ka dawo mana da akuya kuma da su ne guda kala ce fa aka bar sai ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari daki daki kala sai manzo Allah ce Allahumma barik lahu fi safqati yamini Allah ka masa albarka a ciniki ke da hannunsa fa kala sai ce inni la akunu fil kunata bil kufa fa ma arji ila ahli in na tafi kasuwar kufa al kunata na shiga harka na kasuwanci ba na komawa gida hatta arbaha arba'ina eh, alfan har sai na samu riban dubu arba'in kabla an asula ila ahli kafin koma gida nan kaga hadis sallallahu alaihi wasallam cikin duka hadisai da muke karantawa ya aike shi ya ba shi sule daya kowane hadisi abin da ya taho da bayanin fikin an ba shi sulan dinari guda ya sayo akuya فرجع فاشتراه بهية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ya dawo da suna ya guda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma kawo akuya saboda ka sai manzon Allah masa addu'a amma bayan annabi sallallahu alaihi ya masa addu'a wannan sulan da ya dawo da shi fa tasaddaqa bihi annabi sai manzon Allah ya da sadaka shi kaga sulan manzon Allah bai aji ba sai manzon Allah ya sadaka shi ودعا له أن يبارك له في تجارته النبي صلى الله عليه وسلم يمسى الدعاء الله يمسى البركة تجارته ودنا رواية متكاو مثلا حديثي سن إنجتا كما الإمام المنذري الإمام النووي كما محمد ناصر الدين الألباني تخريج حديثنا إرواء الجليل مجلد الإرشاد من جريدة 20 دبقوي صحيح سنن أبي داود حديث ندوه في تقريبا 93 wato waɗannan hadisai malamai suna cewa sun inganta mu ci gaba da karatu ibn hajar ya ce wa qad akhrajahu al-bukhari kuma hakika al-imam al-bukhari shi ma ya fitar da wannan hadisi dimna hadisin a cikin wani hadisi wato hadisin da yana sahihu al-bukhari kaga ya kirga waɗanda suka ruwaito mun ce akwai al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam ibn majah alimamu ahmad alimamu imamu zara kutuni al-imamu bai haƙi waɗanda duk sun kawo hadisin shine sai ya ce to ai alimamu imamu bukari ma jagoran mahaddasa malaman hadisi ai ya fitar da hadisin nan ya ce amma ya kawo hadisin a cikin wani hadisi walam ya suku lafazahu bai koro lafazin ka tana yi wa kuskuren waɗanda suka rubuta littafin bulugul marami ne amma la shakka limam bukhari ya kawo hadisin nan cikakke da isnadin kuma ibnu hajar ya yi sharhin hadisin a cikin fatul bari saboda kai sa tana yiwa waɗanda suka rubuta bulugul maram su suka kara da walam yasuk lafzahu bai koro ka ba domin hadisin yana kitabul manakib yana karkashin babu su'alin mushriki na an yuriyahumun nabiyyu ayatan saboda haka limamin bukari ya kawo hadisin urwatul bariki a karkashin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi na 3640 haddathana ali ibn abdullah ibn al-madini اخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا شبيب بن قرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة هكذا الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا annabi ya ba shi kudin zinari ya shari lahu bihi shatan ya je kasuwa ya sayo masa akuya da shi fashtara lahu bihi shatai sai ya sayo awakai guda biyu da wannan sulan fa ba a inda kuma bi dinari ya sayar da akuya guda akan sule daya waja abu bi dinarin wa shati ya dawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga akuya ga sule guda fada'a lahu bil barakati fi bai'i sai manzon Allah ya masa addu'a Allah ya masa albarka a cikin cinikinsa wa kana da wishtara turaba la rabiha fi daga lokacin sai urwatu ya kasance ko da kasa ce ya saya to sai ya ci riba akan ta sufyan bin uyayna daga cikin wadanda suka rawaito hadisin al-imam bukhari yace yashtari lahu shatan ka'annaha udhiyya mazan Allah ya aike shi sai masa akuya amma ana tsammanin akuya ta layyaci kaga wannan haka yazo cikin sahih bukhari saboda kalimar bukhari ya koro lafazin kamar yadda waɗancan malaman hadisi suka koro lafazin hadisi da isnadi da kuma ainihin lafazin yadda hadisin ya amma duk da haka kasancewar hadisin ya taho da ta hanyoyi guda biyu kamar misali hadisin da imam bukari ya kawo shabibu bin garkada ya ce ya ji wasu mutane na unguwa suna ba da labarin abin da ya auku ga kurwatu albariki da wannan lafazi yana daga cikin lafuzza da ke nuna hadisi yana da rauni innal hayya yuhaddithuna an urwata ya ji mutanen unguwa suna ba da labarin urwa wannan isnadi guda ke da saboda haka yasa wasu ke cewa a ah, akwai hadisi mai rauni ke na cikin sahih bukhari ai ya za a ce an yi wasu mutane na zance a kansa Ka ga maganar babu tabbas wannan ya yasa ibnu hajar ya yi a kai cikin fathul bari yana mujallal na bakwai shafin dari biyar da ishirin da takwas innal hayya yamtani'u fil 'adati tawaduhum wasu al-kadhib idan aka ce mutanen unguwa suna magana akan abu kaga ba mutum da ya ba mutum biyu ba zai yi wuya a ce unguwar sun haɗu sun yi karya saboda ka ka samu magana dai akwai gaskiya a kai to ba wannan isnadin ne kadai hadisin nan ya samu ba yudafu ila zalik wurudul hadith min at-tariq allati hiya shahid li sihhati al-hadith urwatul bariki da kansa ya ba da labarin abin ya auku tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya taho ta hadisin da muka karanta urwatul barihi da kansa ya tabbatar babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi da sule ya sayo akuya ya sayo mar awakai guda ya sai da akuya daya saboda ka ya dawo da akuya guda da kuma sule ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka wannan yana cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana fathul bari yana umdatul qari mujallad na 16 shafin 165 hafizul aini ya ce fihi min alamatin nubuwa wannan labari yana tabbatar da alamar gaskiyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin akwai alama da take tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba shi kadai bane mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a amma dai wannan alama ce kan mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa da'alahu bil barakati fi bayt manzon Allah ya masa addu'a shi ne cinikayyar da Allah ya masa albarka kana da mushtara turaba da rabiha fi kada cewa da kasa zai saya sai ya ci riba ya yazhabu zalika inda ta'ammul saboda kai ta Imam Bukhari ya kawo hadisin Urwatul Bariki a karkashin mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya yi addu'a to Allah yana karban addu'a la shakka sai mu ci gaba wa aurada tirmidhi lahu shahidan <clears throat> ibn hajar yake kuma al-imam tirmidhi ya kawo wani hadisi da ke zama shaida ga wannan hadisin wani hadisi da ke zama mai shaida ga wannan hadisin wato yana karfafa ma wannan hadisi ko da babu wannan hadisin shi hadisin urwatul bariki ya inganta amma duk da haka sai kawo yayi bayani akan akwai riwaya da zo cikin sunan Tirmidhi riwaya tana babu al-amini yastajiru fihi fayarbahu yace min hadisi hakim bin hizami ya zo ta hadisin hakim bin hizami wato yadda lafazin hadisin ya zo ibn hajar bai kawo lafazin hadisin ba a bayan sunan tirmidhi an hakim bin hizam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha hakim ibn hizam ba'atha hakim ibn hizam yashtari lahu udhiya bi dinar kamar hadisin urwatul bariki haka ma aka samu wani hadisi wanda yake magana akan hakim bin hizam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce je kasuwa ya so masa dabbar layya fashtara uzuhiyya sai ya sayo dabbar layya din yana dawowa fa urbi hafiha dinaran sai aka ba shi ribar sunan dinari a kan wannan dabban inda zai daidaita saboda haka fashkara ukura makana sai ya sake ya saida ya sake sayan wata fa ja'a bil udhiya wa dinar ila rasulillah sai gashi ya taho da layyar dabban layyan ya taho da kuma sunan zinari ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa bahi bil shati wa tafaddal bil dinar kai layya da wannan akuya kai sadaka da ita wannan sunan zinari hadisin yana sunan abi dawud babu muqarib yukhalif an حكيم bin هزام anna rasulullahi ba'atha بعث bi بدينار yashtari lahu أبهية annabi sallallahu alaihi wasallam ya يا hakim bin بن ya ba shi sulan dinari ya sayo masa dabbar layya fashtara ha bi dinari. ya sayo dabbar layya din akan sulan dinari daya wa ba a hafi dinarai yana dawowa sai wani ya ba shi riba a kan zai ya sayar masa a kan ne biyu saboda ka sai sai da akuya faraja sai ya sake komawa kasuwa fashtara lahu ubniyatan bi dinari ya sayo wata dabbar kuma ta layya da sule daya waje a bi dinarin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai dawo ma annabi ga akuya ga dabbar layya sannan ga sulan dinarin ta fa tasaddaqa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ba da sadakan wannan sulan dinari din wa da'a lahu an yubarak lahu fi tijarati shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya albarka cikin wato fadaucin sa hadisin hakim bin hizam ba ɗaya ba ne da hadisin urwatul bariki wancan hadisi ya inganta na wannan hadisin bai inganta ba yana al-mujamul kabir imam al-babrani na sunan Sukura na imam al-baihaqi yana ba'i sunan tirmidhi hadisi na 2257 hadisin hakim bin hizam yana da rauni amma hadisin farko da muka yi magana shine hadisin urwatul bariki wannan hadisin ya tabbata ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh, wannan shine hadisin da ibnu hajar ya kawo illa iyaka ya kawo hadisin sai ya kyale mu yi tunani a kansa menene fikhul hadis anan wato abin da hadisin yake karantar da mu matsaloli ne kamar guda hudu matsala ta farko malaman fikihu suna kiran abinda ya hauku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da urwatul bariki abinda ya hauku a tsakanin su shi ake kira albai'ul fuduli albai'ul fuduli ka ba wa mutum kuɗi ka tura shi da sako idan ya tafi sai ya aikata sabanin abin da kai ba umarci ya zai ya cinikinsa da wannan dukiyar da ka ba shi ya juya wannan kuɗin ya samu riba a kai wani shi ake kira albaibul fuduli Asali kalmar al-fuduli min al-fadli idan aka ce al-fadlu kalima tadullu ala ziyada idan aka ce al-fadlu az-ziyada me yasa aka ce al fuduli wato ciniki ne sama da abin da aka yi wa mutum umarni kaga mutum ya yi sama da abin da aka ce ya aikata wanda ya zo cikin eh, mujamu makayi luga mujalla na wata shafi gari biyar da takwas لسان العرب مجلد نقوم شافين قريب يد ثمانين القاموس المحيط مجلد نقوم شافين قريب يد دايا ودنا لتفينا لغة أكس تفسر كلمة الفضولي منين الفضولي بالضم المستقل بما لا يعني به shine mai shiga harkan da ba tashi ba duk wanda ya shiga harkan da ba tashi ba da larabci ana kiransa alfuduli ne da hausa karambani karambani shi ne ka aikata abin da bai shafe ka ba to wannan shi ake kira al-fuduli wanda ya zo cikin littafin rasul muhtar mujallal na biyar shafin ɗari da shida al-muradu bil fuduli lugatan yani huwa man yashtakilu bima la ya'ni da larabci idan aka ce al-fudul ana nufin mutumin da ke shiga harkan da ba tashi ba harka da ba tashi ba mutum ya shiga wato sai a ce masa wani al-fudul a istilahan amma ta fashin shari'a ba malamai suke suna cewa al-fuduli shine man ya tasarrafu fi haqqi ghairihi bi ghairi iznin shar'iyyin ka shi tasarrafa dukiyar wani babu izininsa wanda yana faruwa da mu a kullum kan ko da yaushe zaka samu mutum ya ba da sako je ka mun kaza wannan sakon sai a je a sarrafa shi sabanin abin da mutum ya ba da sako a kai to idan mutum ya aikata wannan shine ake kira al-fuduli imma ya kasance wato ta sako irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bazan Allah ya dauko sulan zinari ya ce ma urwatul bariki ga wannan sulan je ka sayo min akuya kaga magana ta gari an fahimci me ake ne ya bashi sako ya wakilta shi kenan ya je ya mar ciniki kuma ya gaya masa abin da zai yi ma saboda haka akuya guda ce zai sayo amma shi urwatu fariki da ya tafi babu izinin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai kai guda biyu babu izinin manzon Allah kaga wannan karambani ne bayan ya sai awakan guda biyu sai sai da daya kaga nan ma ya ƙara wani karambani sannan sai ya dawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da su da guda kuma ga hafiya sai shi ake kira albayul fudud saboda haka abinda hadisin ne yake karantar da mu shine wanda malaman su suka yi masuna ko fuduli wato ciniki na karambani shine ciniki da ciniki sarrafa dukiyar da ba ta ka ba ka sarrafa dukiyar da ba ka ba zaka samu mutum an sa shi a shago an sa shi a shago ya rika sai da kaya sai ya rika daukan kudin shagon yana sayo wani kaya yana sai da alhali mai shagun bai mara izinin ba wannan shi ma bai kufutuli ne ciniki ne wanda ba ta sarrafa dukiyar da ba ta kaba in ma ta wakilci in ma ta amana in ma ta ajiya don duk yana faruwa za ka samu mutum ya kawo ya ce wa daga ajiyar kuɗi yana tafiya mutum ya sai dauki wannan kuɗi ya juya ya yi ta sana'ar shi ranar da wancan yake bukatar kuɗi sai dauki daidai kudin sai bashi. ba yana karkashin alfai'ul fuduli ka sarrafa dukiyar da ba ta ta shi shine tarifin da malamai suka yi a kai, wato mutum ya juya dukiya mai ya tasarrafu fi haqqi ghairihi bi ghairi iznin ka sarrafa dukiyar wani babu izini na shari'a matukar babu izini na shari'a to abinda mutum ya aikata haramu matsala ta biyu a nan shine me hukuncin wannan ciniki tun daga shi mun karanta hadisi ya inganta abinda urwatul bariki ya aikata asali ah, shine sabanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni amma manzon Allah bai warware cinikin ba ai lokacin da aka kawo mar akuya sai ya karba ya karbi kuma sulan da aka dawo mar da shi har ma kuma yayi addu'a ga urwatul bariki kaga ya abinda ciniki da ya inganta ciniki ya inganta saboda haka yasa al shaukani a littafin naizu anfar da mujallar da biyar shafi na 324 ya ce fil hadisi dalilun ala sihhati bai'il fuduli wannan hadisin ya tabbatar da ciniki na karambani ya inganta yana inganta idan wani ya sarrafa dukiyar wani babu izininsa wannan cinikin da aka yi ya inganta kuma wannan shine fahimtar al-Imam Malik al-Imam Ahmad bin Hanbal fi ihda riwayatayn anhu al-Imam Shafi'i yani fil qadim kuma wannan ita ce fahimtar da aka samu daga salaf da aka ce salaf ana nufin sahabbai zuwa ga tabi'ai wannan ita ce fahimtar sayyidina Ali bin Abi Talib fahimtar Abdullah bin Abbas fahimtar Abdullah bin Mas'ud fahimtar Abdullah bin Umar wadanda duk sahabban manzon Allah kaga al malik al-imamu ahmad al-imamu shafi'i amma akwai malaman suke cewa cinikin bai inganta ba suna cewa cinikin bai inganta ba sun yi kokari su samu illa ga isnadin hadisin don su aibanta shi saboda akwai hadisin da muka karanta a baya kar mu manta wannan ka'idar mu riga mun karanta ta hadisin abdullahi bin amr wanda hadisi ne ingantacce yana sahih sunan tirmidhi hadisin 2232 da irwa ulgali hadisi dubu da dari uku da biyar sahihu jami'in sabir hadisi dubu bakwai da dari shida da arba'in da mun karanta hadisin abdullahi bin amirin a baya hadisin yana karo da wannan hadisin ta yaya aka yi manzon Allah ya ce la tabi ma inda ka. mun karanta wannan la tabi ma inda ka. kar ka yi cinikin abin da ba ka da shi kar ka yi cinikin abin da ba ka mallake shi ba to idan aka ce kada ka yi cinikin abin da ba naka ba shi ne ma inda ka, abin da urwatu albari ya yi cinikin abin da ba na shi saboda eh, ka kaddara da aka ce sayo akuya yanzu Allah ya faɗa ya ce ishtari lana bihi shatan akuya da ne abu ne fahimtacci je ka sayo ne akuya daya sai ya sayo ne awakai biyu idan ya sayo awakai biyu laba lakin yana dawowa sai wani yake kai sayar min da akuya guda kaga ya akuyoyin ba nashi bane akuyoyi ba nashi bane saboda haka sai yayin cinikin abin da ba nashi ba kaga sai yayin karo da wannan hadisi da muka karanta wanda manzon Allah ya yi tsawatarwa la tabi ma laysa indaka kar kai cinikin abin da baka mallake shi ba har muka ba da misali akan waɗanda yan kasuwa da mutum ba shi da kaya za a zo neman kaya sai tafi wani shago ya farko ya zo ya sayar suka ce haramun ne saboda ba na shi ba ne idan yana so ya yi haka in ya tafi wani shago ya yi cinikin wannan abin ya yi cinikin wannan abin ka sayar min da wannan kayayyaki to na sayar maka ba ni da kuɗi to ba shi to sannan sai ya dawo ya sai da wannan kayan shi da ya halatta saboda mallakar shi ne yanzu duk da cewa bai riga ya biya ba ai musulunci ya halatta a kulle ciniki akan bashi amma ba ni kaya ya zo idan ba a sayar ba ya mayar wannan haramun saboda cinikin abin da kamar mallaka ba yana karkashin abin da manzon Allah ya faɗa la tabi' ma laysa indaka saboda ka limamu Abu Hanifa limamu Shafi'i wani kauli da aka faɗa suka ce a wannan abin da urwatul bariki ya aikata ba yayi karo da wancan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da manzon Allah ya tsawatar a hadisin Abdullah bin Amr ya za a yi kai cinikin abin da ba naka ba Shi ne imam shaukani yace ajabu an hadithai bab bima fi himamin al sau da aka suka yi la'akari da isnadin hadisin nan da muka karanta wannan hadisin muka karanta na urwatu bariki suka samu akwai inda yake da dan aiki suka ce sau da a jefar da wannan hadisi kawai to akwai malaman da ba sa halatta cinikin karambani har abada ba su halatta amma alibabu shaukani ya ce la shakka wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka cinikin halal cinikin ya inganta lakin eh, abu na uku shine sarrafa dukiyar wani ba tare da izininsa ba asali an hana asali na shakka an hana tunda dukiya ba ta ka bace baka da ikon ka sarrafa ta sai da izinin mutum idan wani ya dora ka akan dukiyarsa kamar aiki amana ce wakilci ne ba ka da ikon sarrafa wannan dukiyar sai da izinin shi saboda haka idan kana diban wannan dukiya kana harkokin gabanka don akwai waɗanda suke fakewa da cewa ai shi mai shagon dama baya biyan mu da kyau shekara ta kaza ina mar aiki kan bai biya saboda haka da zarar mai shagon ya kau sai ya fake shi sai ya ɗaibi abin da zai ba ya soke aljihu duka a hadisi manzo Allah la ta kun man khanaka ka haici wanda ya haice ka idan mutum yana cutar ka sai ka rabu da shi amma ba wai ku zauna kana ta ba asali idan aka ce an wakilta ka kan dukiya to ba daidai bane ka saba wannan dukiya sai da izinin mai wannan dukiya wannan ya zo cikin fatawar lajina yana mujallar na goma sha hudu shafin gari biyu da saba'in da hudu haza yi utabaru taukila idan aka wakilta ka kan dukiya la ya juzu lil wakili akhu shay'in min malil muwakkal illa bi izni wanda duk aka wakilta masa wata dukiya ba shi da ikon sarrafa wannan dukiya sai da izinin mai gidansa لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا أن طيبة من نفسه saboda أن sallallahu الله wasallam ya tawatar cikin hadisai da yawa baya halatta musulmi ya saba dukiyar wani musulmi sai da dadin rai sai da dadin rai dan aka ce ba wai ma izini kawai ba ransa ya yi daɗi lokacin da ya baka ko ko a idan ransa bai yi daɗi ba wannan dukiyar da kake sabawa haramun yajibu alal muslim as-sidqu fil mu'amala wajibi ne ga musulmi mai gaskiya a mu'amalarsa wala yajuzu lahu al-kadhib ba daidai bane musulmi ya zama yana karya wa akhdhu amwalin nas bi ghairi yana taba dukiyar mutane babu haƙƙi wa min zalika fi dan uwanka yace je ka sayo min kaya la yajuzu lahu an ya'khudha minhu ziyada ala thaman alladhi ishtara bihi misali da ka tafi kasuwa din an ba ka kuɗi ka sayo wani abu akan dubu ɗaya je ka sayo wannan abun dubu ɗaya da ka je kasuwa sai kai cinikin abu sai aka ce ɗari takwas saboda ka sai ka soke ɗari biyu wannan ɗari biyun da kake ci haramun ne don ba naka ba ne kana ƙarƙashin wakili ne duk ƙari da aka samu kana wakilcin wani ne duk ragi da aka samu kana wakilcin wani saboda haka wannan abin baya taba halarta gare ka kuma wannan harkan mutane ne a yau za ka sa mutum akan wata dukiya in ma ta sako ko wakilci saboda haka idan aka samu sauki zai ya dauka saukin nashi ne ba na wancan ba ko da a ce mutum zai ba baka dubu daya je ka kasuwa ka sayo min ah, kaya saboda haka cikin wannan dubu dayan ai akwai kudin mashin akwai kudin mashin da za ka hau ka je kasuwa da ka tafi bakin hanya sai ga abokinka da mashin ina za ka zan tafi kasuwa ai ni ma can za saboda ka sai ya dauke ka sai aka je kasuwa da kai sayayya sai ka ce ai to bari in cire kudin mashin din a nan ma kayi ne ai ba naka bane wakilci kake yi saboda haka in ka dawo bayani za ka yi wa mai dukiya dalla-dalla lokacin da na bar gida eh, na haɗu da abokina ya dauke ni a mashin saboda ka na je kyauta saboda ka ga kudin mashin ɗin da ya rabu sai ce to ɗauki wannan kudin mashin ai dama na riga na wannan kuma na kaji to ya zama halal ku lura da abin da urwatul bariki yayi da ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo mar akuya ɗaya ya goye sule guda ba wanda shine amana shi dai annabi ya bashi su ne ɗaya je ka sayo ne akuya da ya tafi lokacin da ya tafi ya yi ciniki sai ya samu <clears throat> aka samu sauki har aka samu wasai guda biyu akan su ne guda to yana dawowa ya sai da akuya guda kuma ya samu riba a kai saboda haka da ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga akuya guda ga su ne kaga in a yanzu ne ga akuyarka su ne ɗaya sai ya toke. ya ci amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo da akuya guda da sule guda bai ce urwa dauki sulan na ba ka ba manzon Allah sai ya ba da sadakan sulan <clears throat> kaga ya nuna cewa me wannan sule guda ba na urwa ne na waye na manzon Allah saboda haka asalin dukiyar wanda ya mallake ta shi yake da ikon sarrafa ta wanda shine abin da muka karanta a ka'ida da ta wuce ka'ida da ta wuce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ka lamun ba ka moriyar abin da ba za ka lamunce shi ba duk wata wani amfani da ka samu jikin dukiya in ba ka lamuntar wannan abin to ba naka bane saboda haka da a ce furwatu lokacin da ya tafi sayo akuya sai sulan nan ya bata manzo Allah ya bashi sule guda sai ka sayo akuya ya tafi kasuwa sai sule ya bata da ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba zai ce ka biya ni ba me yasa saboda wakili baya daukar lamu a ka'idar musulunci wakili ba zai dauki lamuni ba sai idan akwai ganganci ko akwai sakaci game da abin da ya aikata don sako ne ta haka ba zai dauki asarar wannan abin ba idan aka samu asara to asara ta ne kaya ce to haka kuma inda za a samu riba ribar ba ta shi bace ta ne kaya ne ya kamata mu san da wannan kama la yajuzu lil ladhi ba'a alayhi an yaktuba fil fatura thamanan ghayra haqiqi shine malamai suka ce kamar yadda yake faruwa a yanzu zaka ga mutum ya tafi gidan mai mota ce ta kamfani yana tuka motar kamfani saboda haka da ya tafi zai sha mai a gidan mai sai ya ce ku rubuta min receipt na sha mai zai ce ku rubuta na sha mai na dubu biyar hali dubu ɗaya ka samu yi saboda ka kai ka rubuta mar dubu biyar kaga ya ci amana cin amana ce waɗannan abubuwa su suke taruwa a kanmu bala'i ya mamaye mu mu rasa ta ina ya taho saboda mun saki gaskiya mun bar umarnin Allah ka baraka wa ta'ala Allah ka tsare mu wa yadfa'u biyadatun ala al-qimati al-haqiqiyya wa ya'khudhu al-wakil saboda haka idan ya taho da receipt ya mika receipt ga kamfani ko mai gidansa na sha mai na dubu biyar sai da ko dubu biyar ya bashi saboda haka sai soke dubu hudun su dama na dubu ɗaya ne ma haula wala lalata ya an da ha min na taawun alal ismi ithmi wal 'udwan abin mamaki na taɓa gani a gabana musulmi ne ya yi fashin ya so shan mai da mota motar ma wa'azi ne na ji ake a motar amma da aka samar mai sai ce wa mai ba da man shi ma musulmi ne ka rubuta mai rufe ina kallon ka sa ka za aka sa ka za ya soke rufe sun sai kan hanya ya da mai sai da man da shi wanda ya zo shan man duk musulmai ne <clears throat> kuma dukkansu sun aikata abin da Allah tabaraka ala ya haramta ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wa qudwa ba daidai bane ku rika taimaka ma juna akan aikin zunubi da kuma aiki wanda yake na ta'adi wa min akli amwalin nas bil batil wala yahillu mal muslim illa bi tibatin min nafsi haramun da musulmi ya taba dukiyar wani sai fa inda akwai dadin rai yana da kyau mu sani zafin nema in ji bahaushe baya kawo samu wanda ke bayarwa Allah ne idan ku Allah ya tashi baka yana iya baka da sababi yana iya baka babu sababi saboda haka yasa aka ce ma Allah ar-razzaq saboda yana iya ba mu mutum arziki ta hanyar sababi kuma Allah yana iya baka dukiya babu ma sababi babu sababi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya baka don haka mutum ya dauka ta hanyar haram shi zai tara dukiya wannan ba karamin tunani na shedanci bane ko da mutum ya samu irin wannan dukiya ba za ta yi albarka ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله <clears throat> في مسألة ذكر شيء أتجمد أنا حديثا لنيل كنت وانا تنكي galibin malaman suna suna cewa cinikin ya inganta amma akwai cinikin ya inganta amma akwai wannan ya zo cikin kitabun majmu na al'imamun nawawi yana mujallar karshen alkadim ciniki ya kullu amma bai inganta ba sai mai dukiya ya yarda idan mai dukiya ya yarda to ciniki ya kuma in ajaza fa albai wa illa daga saboda haka zahiri abinda urwatul bariki ya aikata ba laifi ba ne zahiri wato idan aka wakilta maka abu ka je ka sarrafa wannan abin idan ka rike abin shine kayan shi shi urwatul bariki bai rike wannan abin ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bashi kule guda ya sayo akuya da ya tafi sayo awakai guda biyu ya sai da daya ya dawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da akuya guda da kule daya kaga bai boye komai ba saboda haka abin da ya aikata taimako ne ma ga manzon Allah saboda haka karkashin wannan aya ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne bai cutar da shi ba inda yake zama laifi shine mutum ya sarrafa dukiyar wani wanda yake wakilta sannan ya koya abin da ya samu ya gidawa da shi wannan ne inda cin amana yake zuwa saboda haka abinda urwatul bariki ya aikata na ciniki sayo awakai eh, awakai guda biyu ya sai da akuya guda ya taho da sule guda da akuya guda da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan shirkin da aka kulla bai inganta ba sai da manzon Allah ya karba mai dukiya idan ya yarda to an gama idan mai dukiya ya ce bai yarda ba to shi gaba da dole a ruwa saboda shi ke da dukiya shi ke da damar wato ya bada da umarni akan yadda za a sarrafa dukiyarsa saboda ka wannan shine abinda malaman sunna suka tsaya a kai kamar misali wanda ya baka dukiya kana zama abuja eh to ni ko ina son fili a abuja saboda filayen abuja suna daraja to Allah ke ka saya mun fili sai ya baka misali a ce miliyan biyar fili ya bayyana fadinsa 50 ba 50 kaga ya ayyana abin da yake so da dukiyarsa dole ne ka tsaya akan abin da ya ayyana saboda dukiyarsa ce amma da ka taho sai kaga ai wannan miliyan biyar da ya baka zai iya sayan fili 100 by 100 saboda ka sai ka sayi wannan filin kaga abin da ka aikata ka taimaka mishi ne maimakon ka sayi 50 by 50 a 5 million ka tarar da akwai wanda 100 by 100 ne zai kuma 5 million ne zai isa saboda ka sai ka saya to amma duk cinikin da ka kulla abin da malaman fito suka fada bisa aiki la'akari da wannan hadisin na manzon Allah cinikin da kai gaba daya bai inganta ba tukuna sai ka koma ga wanda ya baka kafin sai kuma kamar bayani dalla dalla don abin da urwa tulbari ke yi wa manzon Allah ke lokacin da annabi lokacin da ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce sana'ata maza me kai sai ya mar bayani dalla dalla dalla sai manzon Allah ya masa addu'a to sai ka koma ga wannan mai miliyan biyar wane ka ba ni miliyan biyar da saya maka fili 50 by 50 ni ko na samu 100 by 100 saboda ka yi 50 by 50 don haka na saya me ka gani ya ce Allah ya albarka na gode to ciniki ya kudu in ya ce ban yadda ba to dole a warware wannan ciniki sai dai a yi yadda ya ce saboda dukiyar ta ce wannan ita ce ka'ida da malamai suka tabbatar kuma mazhabar al-imamu malik kenan dan yana minatul jalil yana mujallad da kuɗi shafi na ɗari hudu da hamsin da haka masabobin da muka karanta masabar al ahmad bin hanbal al shafi'i ya al-qadim mawqu yani kasuwancin an sai da shi ne dole sai dai mai kaya ya yarda idan mai kaya ya yarda shi abinda aka yi ciniki a kai ya inganta amma kai abin da ka aikata taimako ne gare shi kuma wannan shine abin da ibn taymiya kisa la'akari da hadisai da bayanai da malamai suka yi karkashin wannan hadisi ya yi magana akan wannan hadisi a wurare da yawa a littafin sa majmu'u fatawa ya yi magana a mujallar na 20 shafin tamanin. da mujallar na 29 shafin 249 da mujallar na 31 shafin 386 haka ma alfatawar kubura mujallar na biyar shafi na 140 har ma yake ba da misali ya ce inna alkauna bi waqfi al-uqud mutlaqan huwa al-abhar fi al-hujja wa huwa qawl al-jumhur wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna wa laysa zalika ibraran aslan babu cutarwa sam abinda urwatul bariki ya aikata bai cutar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam taimako ne ya ce ban salahun bila fasadin ƙoƙarin gyara aka yi ba barna ba shi manzon Allah ya ce a sayo akuya guda bai san awakan sun yi sauki ba kurwatu yana zuwa ya samu ai guda biyu ma za a iya saya akan sule daya kaga idan ya sai akuya daya akan sule daya bai kyau sa manzon Allah ba saboda haka sai ya sai akuya biyu akan sule daya ya kuma sai da ya dawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa ɗaya da kuma akuya guda tunda annabi ya ce akuya guda kaga in ya dawo da awakai biyu ne mai yiwa zan Allah ba awakai guda biyu yake so ba shi akuya guda ce saboda ka sai dawo da akuya ɗaya kuma ga sule ɗaya kaga wannan gyara aka yi wa dukiyar manzon Allah ba barna ba ce don haka ya ce fa innar rajula qad yara an yashtari li ghairihi aw yabi'a lahu aw au yi aw yujiba au sun mai shawiru mutum yana iya sarrafa dukiyar wani kafin ya nemi shawararsa a musulunci ba haram ba ne kana iya sarrafa dukiyar mutum kafin ka nemi shawararsa idan sarrafa dukiyar da kai ta wajen gyara dukiyar ne ba barna ba babu laifi a ka'idar musulunci idan ka zo ka gaya wa mutum fa in rabiya ya ce ya yarda da abin da ka aikata shi kenan wa illa falan yusibu ma yuzuru yace bai yarda ba to shikenan kaga dama baka cutar da shi ba a karkashin wannan ne auren dole yake shigowa ta yaya auren dole yake shigowa wanda akan haka ibnu taymiya yayi magana yana cewa shi waliyin mace wakili ne saboda mace ba ta auren da kanta wake auren da ita ta saboda haka waliyi idan ya ga abin da ya fi inganta yana iya hukunta shi ga yamace ko da babu izinin. saboda haka yasa ta ga wasu ke ganin kamar ko auren dole yana fi kihu ba ba yana fi jihu bane kai tsaye wato abin nufi shi ne shi ya ga wani mutum ya dace a ce wannan matar ta aura saboda haka sai kulla aure da aka taru sai aka ce ai an daura auren wance da wani aka zo gida aka ce ai an daura miki aure ce auren dole za a yi? wani sai ya dawo waliyin ya ce to ni na ga hakan ya fi dacewa kaga wakilci ke ni na ga hakan ya fi dacewa sai ta ce to ni ba na so to in ta ce ba ta so taruwan da aka yi da amin da aka yi dun na shirme ne ba a ma bukatar na saki in ta ce ban yarda ba shi kenan ba a ma neman wannan mutumin ya saki matar saboda auren ma bai inganta ba amma idan ta yarda ta tare ko da na rana ɗaya ne to magana ta gari ba ta da ikon cewa na fasa saboda haka za ka samu mace na cewa an masa auren dole za ka tana zaman dole ne ba. ai idan aka yi wa mace auren dole kar ta yarda ma ta tare in ta yarda ta tare to auren ne ya tabbata dole sai da sakin miji kafin aure zai mutu amma da aka zo aka ce an masa auren dole ta ce a riban yadda ba ba zan ma tare ba dama wakilci kaga yana karkashin hadisin urwatul bariki lokacin da ya zo da akuya da sule ga annabi sallallahu alaihi sallam idan manzo Allah ya ce a ni dai na ce ka sayo min akuya guda dan haka koma da akuya kada sulanka to wallahi dole urwatu ya koma kasuwa ya nemi mutumin ne ya bashi kudin amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya nemi bayani ya faɗa manzo Allah sai ya gamsu sai ya karba tun da ya karba cikin kiyaku saboda aka babu fashi saboda wancan wakili abinda wakili ya aikata matukar babu izinin wanda ya wakilta shi wannan abin bai inganta ba sai an samu izinin asalin mai dukiya wannan yana cikin ilamin muwafi'in na ibn qayyim jawziya mujallal nabi shafi na 34 har zuwa 35 kuma ya shafi kamar yadda aka yi magana akan saye ya shafi sayarwa duk wato ya'ani sawa'un bil bai'i aw bil shira'i ko ta saye ko ta sayarwa idan wakili ya sarrafa dukiyar wani to wannan sarrafa wanda yayi ba ta inganta sai an samu izinin asalin mai dukiya wato wannan ya tafi ta hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yana yana daga karkashin wato wannan hadisin da malamai suka ciro fikihu a kai labarin wasu mutane guda uku da suka buya a wani kogon dutse wannan labarin ya zo ta wato hadisin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam da yawa Anas bin Malik ya ba da labarin yana littafin al kabir na Imam Tabrani bi isnad al-Hasan Abu Huraira ya ba da labarin yana sahih Ibn Hibban An-Nu'man bin Bashir ya ba da labarin سيدنا علي بن أبي طالب عقبة بن عامر عبد الله بن عمرو عبد الله بن أبي أوفى waɗannan sahabbai duka sun ba da labarin bi a fani da illa ina aksaha da'ifa akasari ruwayoyin su yana da rauni yalla dai hadisa limamin bukhari da muslim sune ne mafi inganci wanda sun kawo hadisin riwayar abdullahi bin umar wanda akasari shine muke muke ji ana faɗa game da labarin waɗannan mutane guda uku ne. hadisin yana sahih bukhari kitabul buyut babu idza shkara shay'an li ghairihi bi ghairi iznihi farabiya wato shi yasa Alimawar imam Bukhari ya kawo hadisin a karkashin ciniki Alimawar imam Bukhari yace idan kai ciniki da dukiyar wani babu izininsa babu izininsa ba laifi amma idan ya yarda to ciniki ya kudu ya yi babi a kai kaga ya nuna cewa wannan hadisin yana zama shaida kan babu laifi don mutum ya sarrafa dukiyar wani ba tare da izinin shi ba amma wannan abin baya inganta sai an samu izinin asalin mai dukiya yana kitabu a hadisul anbiya babu hadisul gari haka nan al muslim ya kawo a kitabun rika babu kisfati ashabil gari salata wa tawassul hadisin abdullah bin umar yana da tsawo wanda karkashin wannan hadisin malamai sun shiro ilimi ya kai guda ɗari ya kai guda ɗari fa'idoji daban-daban sun kai guda ɗari wanda aka ciro karkashin wannan hadisin eh, don haka yasa illa dai kawai zan kawo mahallu shahid ga ainihin bayani da muke abdullah bin umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faraja salatatu nafarin yamshu wasu mutane uku sun fita wato suna tafiya a zamanin da wasu mutane uku sun fita suna tafiya hadisin ya zo a kitabu du'a na al-imam tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna salatata nafarin min bani isra'il an taba samun wasu mutane guda uku daga cikin banu isra'ila fa asabahum al-nasar ruwan sama ya sauko <clears throat> suna cikin tafiya a kasa kumul matar ko a faba kumul matar duk ya tsoro cikin lafazin hadisi fa daga fi garin fi jabali saboda haka ruwan sama na saukowa sai waɗannan mutane suka ga wani kogo a cikin dutse sai suka shiga dakadu a wani lafafi ce fa'awau fi garin yani ila garin fi jabal fanhabbat alaihim fakra suna shiga wannan kogo sai dutse ya sauko dutse ya fado a kansu wata ruwa ya ce haka a wakumul mabitu ila gari wato kwana ne ya kai su ga wannan kogon tana yi wa ruwan sama bai dauke da wulba har dare ya yi saboda haka dole mai sun kwana a wurin wanda ya zo cikin lafazan hadisi kamar misali a riwaya ta al-Imam ya yace hatta awahumul mabi har kwana ya kama su a wannan kogo wanda shine mafi shahara cikin riwayoyi da aka kawo na hadisin bin Umar fanhabbat ala garihin fakaratun min aljabal wani dutse daga sama sai ya mirgino sai ya fado ya toshe kofar kogon da suka shiga fan tabakar alaihi saboda ka sai ya rufe kirf ya rufe su gaba ɗaya babu kafa da suke iya ganin wato haske gaba ɗaya kogon ya toshe a hadisin anas bin malik wanda ya zo cikin al-musnad da kuma littafin al-imam abu ya'la fa dakhalu garan sun shiga wani kogo fa faqata alaihim hajar ja mutajafin hatta ma yarawna minhu khasafa wato sun shiga wannan kogo sai ya kasance wani dutse ya birgino ya toshe bakin kogon ba ku iya ganin komi illa duhu a hadisan abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annahum kharaju yartaduna li ahlihi sun bar gida ne wato saboda neman kirare ma iyalinsu saboda neman kirare ko ciyawa ko wani abin girki haka ma iyalansu abin da ya sa suka bar gida ke zamanin da a hadisin al-Imam bin Bashir iz waqa'a hajarun min al-jabal wani dutse ya mirgino daga sama mimma yahbitu min khashyati Allah kamar yadda Allah ya faɗa suratul Baqara akwai dutsen da yake mirginowa saboda tsoron Allah dutse daga sama zai mirgino saboda tsoron Allah sai ya faɗo daga saman tsauni to irin waɗannan duwatsun sai mirgino kawai sai toshe kogon hatta fadda famal gaya fa qala ba'dhum sun yi sun yi yadda za su fita daga wannan gogo babu hali saboda haka sai su ya su suke shawara wani ya ce udu'ullah bi afdali amalin amiltumu ku kira Allah ku roƙe shi amma ku yi tawassuli da aiki mafi daraja wanda kuka taɓa yi a rayuwanku kaga mutum yana tawassuli da aikinsa wanda akan haka ne al'imamu imam muslim yi badin badin hadisi wato yana cewa babu a ashabil gari salata wa tawassul kana tawassuli da aiki mai kyau da ta taba yi ma Allah a baya suka ce to tunda mun yi mun yi musu fita daga wannan kogo abu ya gagara babu abin da zai hidda ku sai dai kawai mu rika tawassuli da aikin da muka taba yi mai daraja yasa yake cewa afdali amalin amiltumu a wata riwaya wani ya ce inna huwa wallahi ya haula'i layun yunjikum illa sidqu wallahi ya ku waɗannan ba abin da zai kubutar da ku daga wannan kogo sai dai gaskiya gaskiya ce za ta fi da ku falyad'u kullu rajulin minkum mimma ya'lamu annahu qad sadaqa fi saboda haka kowannen ku ya dubi tarihin rayuwarsa rayuwarsa me ya taɓa yi na gaskiya ya tabbata wannan abin yayi ne domin Allah mutum in ya tuna to sai ya roƙi Allah da wannan aiki Wanda yana daga cikin salon karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya karantar da mu ta kissa ya ba mu labari saboda ya karantar da mu wani darasi da ya shafi tauhidi saboda ka idan ka shiga wani hali na kakanika za ka yi tawassuli da aiki wani irin aiki ga yadda bayanin ya zo ciki unzuru a amalan amiltumuha salihatan lillah ku duba ayyukan da kuka taɓa yi ayyuka ingantattu waɗanda kun yi na domin Allah fadu Allah ta'ala biha sai ku roƙi Allah da waɗannan ayyuka la'alla Allah ya furujuha anku idan kun yi haka ana fatan Allah zai fidda ku zai buɗe muku wannan kogo har ma ku samu ku jira a wata riwayar a a'malan amiltumuha salihan lillah ya zo cikin sahih muslim khalifatan ud'u Allah biha ku ne ku dubi aiki da kuka taba yi mai tsarki kaga aiki mai ikhlasi kenan a riwaya ta al-Imam Bukhari hadisin yana kitabul buyur manzo Allah yace ud'ullaha bi afdali amalin amiltumu a wata riwayar innahu la yunjikum illa an tad'ullaha bi falihi a'malikum babu abin da zai tsayar da ku sai dai ku roki Allah da aiki mafi inganci wanda kuka gabata a hadisin Anas bin Malik Abu Huraira فقال بعضهم لبعض suke cewa afal asaru wa waka alhajar ruwan sama ake tunda ruwan sama ake ai alamar sawunmu ma ta ɓace wato idan ana neman mutum in ya ɓata ai akan dubi alamar sawu ko to idan aka saukar da ruwa fa alamar ta ɓace idan ma kuna tunanin daga gari za a taho neman mu to alamar sawayenmu ma ta ɓace saboda ruwan saman da aka yi wa waka alhajaru ga kuma dutse ya faɗo ya toshi kururuwarku ba ta fita waje bare wani wala ya alamu bi makanikum illa Allah ta'ala babu wanda ya san hali da kuke ciki babu wanda ya san inda kuke sai Allah saboda ka yanzu Allah kadai shi wanda zai iya ceton ku udu Allah bi awsaqi a'malikum dan ku dubi aikin da kuka fi gamsuwa wanda kuka yi a rayuwarku ku roki Allah da shi da wata riwaya ta hadisin sayyidina ali tafakkaru fi ahsani a'malikum ku yi tunani saboda sai kai tunani kafin za ka samu aiki na ikhlasi don akasari ayyukan da muke babu ikhlasi sai kai tunani wani aiki ne kai na ikhlasi wanda kai domin Allah sai Ali ya ce wannan ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fad'u Allah biha la'alla Allah yufarrij ankum tana yiwa Allah ya buɗe muku wannan hali da ku shiga a hadisin annuman bin bashir innakum lan tajidu an kaira min an yadkuwa kullu mri'in minkum bi khairi amalin amilahu qab ba ku samun wani abu wanda zai taimake ku kamar a ce kowa yayi tunanin aikin alkhairi da ya taba gabatarwa ya yi tawassuli da shi fa qala wahidun minhum ɗaya daga ciki dan hadisin ya zo da riwaya daban-daban wa ya fara magana a wannan hadisin za ka samu wannan ne wata hadisin wannan hadisin da ya taho a sai bukhari wanda ya fara magana ya ce allahumma allah ka sani in kunta ta'lamu annahu kana li ajirun na taba samun wani lebura wani dan kodago amila li ala faratin min urusdin yayi min aiki akan zan bashi wani daro zan ba shi daro na shinkafa daro na shinkafa idan ya mun aiki sai in biya shi asali da larabci idan aka ce alfaraku mikiyazu ya'ani ya sa'u salatatu aqul sa'i da ka sani sa'i wanda yana dauke mudun nabi hudu ko to sa'i guda uku shi yake yin alfaraku daya saboda haka yana da dan girma ya ce zan maka ko zan maka wato jinga ce ya yi da shi ya mar aiki idan ya yi aikin shi kuma zai ba shi shinkafa wanda ya kai sa'i uku shine alfarar a wata riwaya aka ce farakun min zurra za a ba shi wato sa'i uku na masara ya zo ta riwaya kashi biyu in ma shinkafa ko masara duk sun zo kuma duk sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa a abaitu lokacin da wannan dan ko dago ya taho ya gama min aiki jingar da muka yi ya gama sai na bashi wa a ba za ka an yi abu da shi ko sai ya ki karba ya ki karba wanda ibn hajar yake cewa ga yadda hadisin ya taho ta riwayoyinsa ya nuna cewa ba mutum ɗaya ba ne shi wannan mutumin ya kira leburori ne da yawa su kamar aiki amma ɗaya daga cikin leburorin shine wanda yake karɓar nashi lada ya tafiyarsa wanda yana fatul bari mujallad na shida shafin ɗari biyar da bakwai yani annahu ta'jara akthar min wahid domin akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wannan mutum ya ce ista'jartu ujara ya Allah ni na taba samun lokaci da na yi lada ga wasu masu kodago fa a afaituhum ajrahum na ba su ladan su duka gaira rajulin wahidin in banda mutum daya taraka lazi lahu wa zahaba sai ya bar ladan sai ya tafi shi wani hadisi na annuman bin bashir da kuma hadisin abdullahi bin abi aufa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin yace ya Allah ista'ajartu qauman na yi lada da wasu mutane za su yi min aiki kullu wahidin minhum bi nisfi dirham kowa in ya gama aikin zan ba shi rabin dirhami rabin sulan azurfa falamma farahu a afaituhum ujurahum bayan sun gama sai na ba kowa ladansa fa qala ahaduhum sai dai daga cikin su yace wallahi laqad amiltu amala ithnain ni aikin da nayi maka aikin mutum biyu ne wallahi la aqulu illa dirhama dan haka ba za a bar rabin sullan dirhami ba sai dai a bar sulli daya sai da ce ni ko ba zan baka ba dan ni ladar da muka yi da ko akan za ku mai aiki in ba ku rabin sullan dirhami fa zahaba wa taraka saboda ka sai tafiyarsa a hadisin al-imamu muslim falamma qada amalahu lokacin da ya gama aikin sa kala sai yace a'tini haqqi ba ni haqqi na fa aradtu alayhi sai na miko mar na nuna mishi faraka farakahu ba faragiba anhu saboda ka sai raina fa zahaba wa tarakahu ya tafi ya sai bashi hadisin abu huraira fa amila li nisfan nahar ya yi min aiki tsawon rabin yini fa a abai tuhu ajarhu na bashi lada fa fafiqahu sai ya fusata walam ya akulhu bai karba ba wato ya zo ta hadisin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda ya fara tawassuli da aikin sa kenan a wannan riwaya ta al-Imam mutumin da ya sa a masa aiki bayan an gama aiki ya kawo lada yana cewa kana li ujara ya'malun fa ja'ani ummalun fasta'jartu kullu rajulin minhum kowa an masa ga abinda za a bashi fa ja'a rajulun zata yawmin nisfan nahari wanda ya taho ta hadisin annubaz bin bashir wato cewa mutane an yi lada da su za su yi aiki wuni guda <clears throat> shi kuma wannan sai da rabin yini sannan ya taho wato rana ta raba tsakiya sannan sai ya taho fasta a jar su bi sharɗi a sabihi amma duk da haka sai na yi lada da shi akan sharaɗin da na yi ma waɗancan fa'amila fi nisfi Harihi kama amila rajulun minhum fi naharihi amma aikin da mutumin yayi tsakanin rabin yini zuwa faduwar rana aikin ya kai yawan sauran da suka yi aiki tsawon yini wato shi wannan aikin da ya na rabin yini ya kai ayyukan da duk suka yi na yini guda fara'aitu alayya fi ziman Allah an fasahu min masta bihi ashabahu saboda haka sai naga bai kamata ya rage masa ladan shi ba sai na bashi wato lada daidai da su sai ce a lima da fi amaliki saboda wahalar da ya ga aiki sai ce shi ba haka to wata riwayar kuma wani ne daga cikinsu shi kuma ya fusata ba wannan mutumin ba saboda hadisin ya taho da riwayoyi daban-daban sai ya ce su tu'ubi zama a akwai tafi. ya za a yi ka ba mu wani daidai abin da ka ba mu bayan shi ya yi aikin rabin yini sai da ce ya abdullah ya kai bawan Allah ai ya rage abin da nayi alkawari da kai ba mun yi alkawari za ka yi min aiki wuni guda in biya ka kaza saboda ka ba ruwanka da abin da na biya wani wancan abin da na bashi ai daga dukiya zaje inna ma huwa mali ahkum eh, fihi bima shi'tu dukiya ta ce yadda daga dama zan yi da ita saboda haka ya kusata ni shi ma ya kusata man talaka sai ya tafiya shi wata raka ajrahu ya balladansa wanda anan shi ne mutumin yake tawassuli da wannan aikin da ya yi domin ana nan ranar sai ga mutum ya tafi bayan an samu lokaci mai tsawon gaske ba mamaki ba shekaru ne an samu shekaru masu yawa kana iya samun wani wanda yana yawan faruwa musamman ga waɗanda suke aikin wakada mutum ya ɗauki wani a mashin ya kawo shi gida ya ɓata masa rai tafiya shi kudin to ko da bayan shekara goma ne yana iya dawowa gidan ya ce ku bani kuɗi na ko ba ka da iko hana shi za ka ciro kuɗin nan ka bashi. to abin da ya faru da wannan kenan wa atani ya tulubu ajara bayan wani lokaci mai tsawo sai gashi ya taho yana neman ladansa ya ce ni kuwa dama lokacin da muka rabu da shi wato ya yi ta bai bar duke ladar wannan mutumin haka ba sai ya dinga renonta har dai duke ta Ga gashi ya taho yana neman ladar su kuma ja a fakala ya ce ya abdullahi a ne haƙƙi ya kai bawa allah ka bani haƙƙi na fakala sai ya ce ittaqi allah wa ta tazlimni haƙƙi ka ji tsoron allah kar ka cuce ni ka san dana maka aiki ka tuna eh to na zo ne ka bani saboda ka sai shi wannan mai duke rai ce in tsalik ila tilkal bakar wa ra'iha fa inna Ka ga shanun can ya ce na gan su ce je ka dauka i'mid idan tilkal bakar fa Ka ga shanun nan ka je ka kora a wata riwaya ya yace fa sallartu ajrahu na dinga jujjuya ladan sa din nan hatta kafarar min al-amwal hadda dukiya da yawa ta hayayyafa a karkashi fa kuntu lahu sai na ce masa kullu ma tara min al-ibli wal bakari wal ganami wal rafiqi yace kaga can yace na gani kaga shanu kaga rakuma kaga awakai kaga bayi masu hidima da kiwon dabbobin yace na gani sai ce duka na gani yace a tasta hadu bi bayan da ka hana da hakkin nawa yanzu kuma izgili zaka mu ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka kiyaye Allah la tastahzi'u bi kar ka yi injili gare ni kar ka min ba'a kada sai yace fa kuntu ma ma astahzi'u bi ni ba na ba'a gare ka walakin na halaka dukiyar ka ce fa kada li yace inna mali indaka farqun min urud min urud asali abin da ni na san da maka aiki mun yi jinga akan zaka bani kwano guda na shinkafa wannan kwano guda na shinkafa na zo ka bani sai ni kuma sai na ce i'mal ila tilkal bakar kaga shanun can kaga rakuma kaga awakai kaga bayi fa zai su zalikal farad wannan kwano na shinkafan shine na sayar na dinga juya dukiyar har ta famar da shanu da rakuma da awakai da bayi da kake gani saboda ka je ka duka na kai akwai hadisin Anas bin Malik da Abu Huraira yace fa jama'atuhu wa sammartuhu hatta kana minhu kullu mal da na dinga juya dukiyarsa har sai da aka samu dukiya mai yawa ta haihu a karkashin wannan wato ladan aikinsa fa a abai ka zalika ku? saboda ka sai na dauki dukiyar gaba ɗayan ta na bashi yace walau shi itu inda na ga dama lam illan illa al al-awwala da ba zan bashi komai ba sai ladan farko din nan komai yawan shekaru da ya dawo ka bani lada na sai ko kwana shinkafa ya ce to gashi dama haka muka yi inda na yi bai ganewa sai ce to Allah ka sani in ma na koye ban koye masa ba in ma na koye masa ban koye masa ba saboda haka wannan abu da na aikata wato yake tawassuli da shi akwai hadisi Abdullah bin Abi Auf annahu dafa ilayhi asharaka alafi dirham ya bashi sulan azurfa ya kai dubu goma bayan waɗannan dabbobin fa kana kimatar ashiya mashkura wanda ake cewa kimar dukiyar da ya samu fasaka ha shi ko godiya ba a ce yi ba ko godiya ba a ce yayi ba saboda ka ce ya kora dabbobinsa kawai ya tafiya shi fa akazahu fa zahaba bi ya karba ya tafiya shi ce fa in kun ta kunta ta'lamu ni fa'altu zalika min khashyatika Allah in ka sani abinda na aikata na yi ne don tsoronka fa farrij anna to ka bude mana wannan kogo da muka shiga a wata riwaya ce in kana amali zalika wannan aiki da nayi idan ya kasance maka bulan ka karba fa ajib du'a'i to Allah ka amshi addu'arka akwai riwaya ta hadisin sayyidina ali eh, nayi ne min makafatika saboda tsoronka wabtiga amardatika saboda neman yardanka idan haka din ne ka san hakan ne to Allah ka cire mana wannan damuwa da muka shiga a hadisin annuman bin bashir idan ka sani abinda na aikata raja a rahmatika saboda fatan samu rahamarka ta lahira wa makafata azabika don tsoron azabarka ne to Allah ka cece mu ka fidda mu daga wannan yanayi fansa hat an humus fakara manzon Allah ya ce sai wannan dutse ya bude gare su yani ku shifa an kun aka yayi muku damuwar da kuka shiga wato kai tawassuli da aikin da ka taba yi mai ikhlasi wato abin shi ne muke yawan faɗa sai aka canza shi ya zama aka ci maimakon ka duba aiki mai ikhlasi da ka taɓa yi ka yi tawassuli da shi yanzu idan kana da wata bukata sai ka kirkiro aikin wai don ka yi tawassuli da shi ka kirkiro aiki don ka yi tawassuli da shi ya za a samu ikhlasi ga wannan aiki babu ikhlasi a cikin shi misali yanzu kana da bukata wurin Allah saboda ka barin ya azumin kwana goma zan yi azumin kwana goma don Allah ya karba kaga ka kirkiro aiki don kai ta wasu na'am ibada ce amma ibadar akwai ikhlasi babu ikhlasi wannan ibadar an yi ta ne don a fita daga wata damuwa ba a yi ta domin Allah ba shi wancan ya aikata abin da ya aikata ne saboda fatan amar Allah saboda tsoron Allah saboda tsoron haɗuwarsa da Allah ba shi da wata bukata saboda ka sai ga bukatar ta zo daga baya shi shine yake tawassuli da wannan aiki ya kamata mu gane tawassuli da aiki da ya wuce ba kamar tawassuli da aiki da za a kirkiro bane wannan babu asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ibn hajar yake a karkashin sharhin wannan hadisin yace wannan hadisin ya tabbatar mana ita babu du'a fil karbi mustahabi ne in ka shiga damuwa ka roki Allah ya kamata mu san da wannan don za ka ga mutane da yawa idan sun shiga damuwa sai su ɗauka babu ma Allah saboda ka tunanin su ina mutane ina masu iya agazawa ina gwamna ina shugaban kasa ina ne kudin garinmu ina jami'an tsaro ku taimaka min ina ma ka roƙi wanda ya mallake su wanda shi ne Allah wanda ne abin da hadisin manzon Allah yake karanta da mu zuciyar mu tafi dogara zukatun mu su fi dogara da Allah akan dogara ga wani Allah tabaraka wa ta'ala matukar mutum ya dogara ga Allah to Allah ko zai isar mishi duk wanda ya shiga damuwa ya roƙi Allah Allah zai amfani shi wanda shi yasa manzon Allah ya bamu misali da wannan labari abu dai mai sauki idan Allah ya zama ba baka da damuwa a duniya Allah ka zama gatar mu wa taqarrubu ila Allah bi dhikri salihil amal wato mutum yana iya kusantar Allah ta ambaton wani aiki na kware da ya taba aikatawa wastinjazu wa'dihi bi su'alihi mutum yana iya neman Allah ya cika sa na taimakon bayansa ta tawassuli da wani aiki da ya gabatar mai kyau sai yace wa fihi jawazul ijara bi ta'amil ma'lum bayna al-muta'ajjirin babu da zai kai jinga da wani ya maka aiki akan zaka bashi abinci babu laifi zo ka min shara zan baka abin da zaka ci da rana zan sa ma kwano guda na abinci wannan babu laifi in ya yarda an gama abin da ya faru kenan cikin wannan hadisi wa fadlu ada'il amana kuma yana tabbatar mana falalan mayar da amana domin abin da mutum ya aikata ya mayar da amana ne bai nakasa ta ba wa isbatul karama lil salihin yana tabbatar da akwai karama ga bayin Allah na kwarai akwai karama har zuwa yau kuma akwai karama har zuwa tashi kiyama akwai bayan Allah da Allah madaukake yake amsa musu yake biya musu bukata saboda ne saboda sun kyautata bukatun su gare shi ibnu hajar yace kuma ana kafa hujja da wannan hadisi ala jawazi bai'il fuduli wato cinikin karambani ba laifi bane kaga abinda mutumin da ya aikata shi ma karambani ne ko wannan ya maka aiki akan zaka bashi kwano guda na shinkafa ya jale shi me kamata ka aje kwano guda duk tsawon shekaru ya zo ka bashi kwano guda sai kai karambani ka jujjuya dukiya tun da nashi ne dukiyar ka jujjuya duk abin da ya haihu na waye nashi ne saboda ka iya zama sai ka bashi abinka saboda ka na wuri shi ma ya faɗi wannan a shafin fahim muslim eh, mujalla na tara shafi na 106 ko malamai suna cewa ko da yake kissa ce ta banu isra'il amma idan ba a samu wani dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa wannan abin da ya faru ba daidai bane to aikin da suka aikin da aka gaya mana ya shafe mu saboda Allah ya bada misali da suratul an'am aya ta 90 wato Allah madaukake ya kirga sunayen annabi manzanninsa da ya kirga sai ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ula'ikan labina hadan lahu waɗannan manzanni su ne mutanen da Allah ya shirya da su fabi hudahu muqtadi yace ma yace ma annabi don haka kai ma kai kwaikwayon shiriya irin tasu saboda haka annabi Muhammad yana kokarin kwaikwayon shiriyar manzannin Allah sai ta inda shari'ar da ta saba ma shari'o'in su nan ne kawai ake bambata don haka wannan bai bambanta a shari'ar su bambanta da shari'a mu ta wannan sashi bare ma akwai hadisin Abdullahi bin Umar da manzon Allah yake cewa man istata'a minkum an yakuna mithla sahibi farqin wa rukbi falyakun mithla farko manzon Allah yake musahabbai idan mutum yana so ya zama kamar mai kwanan shinkafa din nan to ya kamata ya kokari ya zama kamar shi sai sahabbai suka ce waye kuwa mai kwanan shinkafa sai manzon Allah ya fara bada labari kun ji kun ji sun tafi ne sun shiga kogon dutse dutse ya kife ya rufe su kaza kaza har ya kai ga wannan mutum ya bada labarin sa ya tawassuli da aikin sa kuma Allah ya ce sai manzo Allah ya cewa in zaka zama kamar shi kai ba ka zama haka wato idan hakkin wani yana hannunka to ya kamata ka juya wannan hakki duk sa'ilin da ya zo kuma dukiyar da aka samu ka bashi don lada ne a wurinka wadda cewa hadisan abdullahi bin umar yana da rauni yana wa'i sunan abi dawud hadisan 734 Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu mu lada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك